عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم اتقوا الله تعالى في السر والعلن اتقوا الله تعالى القائل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والقائل في كتابه الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فتق الله تعالى أخي المسلم في السر والعلانية فإن الله تعالى لا يخفى عليه خافية إخوة الإيمان والإسلام روى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نخت فيه نختة سوداء وأي قلب أنكرها نخت فيه نختة بيضاء حتى تسير على قلبين ألا أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود, أسود مربدا كالكوز مج... كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من حواء فالمرء إذا تبأ حواء وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتآطاها ظلمة وإذا فارك ذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام والقلب مثل الخوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية كيف لا وقد عمت البلوى في زماننا وضمت وانتشر الفحش وقلت التقوى في القلوب فكثير من الناس غير مبالين لا يتورعون عن العوض لا يتورعون عن الغوث في المعاصي وقد قل حياؤهم فترى كثيرا من الناس بل أشباه الرجال قد خلعوا ثوب الحياء وأظهروا لباس ما خفي من عاتهم فوقع بسبب ذلك كثير من الرجال والنساء في الفتنة والحرام إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهو نحي من الله تعالى عن الاقتراب من كل فعل شديد القبح كالزنا وفعل الشواذ اللواط ونحو ذلك سواء في الظاهر والعلن أو في الباطن والسر وعجبا لما وصلنا إليه من زمان سار الباطل عند بعض الناس حقا وحريما والعياذ بالله تعالى فرعينا وسمعنا من ينادي بحرية اللواط وعجبا لهم حيث زينوا الاسم فجعلوه المثلية أو المثليين وما هم إلا شواذ شاذ عن الفطرة وشرع الله الحنيف وانتبه, وانتبه أخي المسلم إلى أن تسميتهم بالمثليين إنما يراد بها مراعة خاطر من يرتكب هذه الفئلة الشنيعة أو التقليل والتخفيف من فعلها والله تعالى يقول في كتابه الكريم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فسماها فاهشة أي ذنبا متناهيا في القبح والبشاعة والقضارة والقذارة والجريمة ولم ولم يؤطعهم الحرية والحق في ذلك كما زعم البعض فصار فعل اللواط والذي هو من كبائر الذنوب عندهم حرية وحقا نسأل الله تعالى السلامة وانتبه أخ جيدا لما سأذكر الآن وهو أن لفظ اللواط لا علاقة له أبدا باسم نبي الله لوط وكيف يكون مشتقا من اسم نبي الله لوط كما يظن البعض ولفظ اللواط عربي واسم نبي الله لوط عجمي وليس عربي فمن كان عنده أدنى علم في اللغة العربية يعلم أن اللفظ العربي لا يشتق من العجم إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وانتبه أخي المسلم لما سأقول فالله تعالى لم يقل في هذه الآية ولا تزنون بل قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا وما ذاك إلا, ينبئ إلا لينبعنا على اجتناب مقدمات الزنا والتي منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر واليد, واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها الخطة واللسان يزني وزناه المنطق والفم يزني وزناه القبل والنفس, والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فقد قدر الله تعالى لكثير من الناس أن يقعوا في الزنا فمنهم من يقع في الزنا حقيقة بإدخال الفرج في الفرج ومنهم من يقع في الزنا مجازا أي في مقدمات الزنا المحرمة كالنظر إلى عورة المرأة الأجنبية لا يم... أي التي ليست زوجة ولا محرمة له والنظر إلى ما ما يسمى اليوم بالأفلام بالإباحية وما هي إلا أفلام قذرة أيها المسلمون اعلموا أن من ابتلاه الله بشيء من هذه القذورات يجب عليه التوبة فورا بإقلاع عنها وتركها والعزم في قلبه على أن لا يعود إليها والندم على فعلها متأسفا على معصية الله تعالى لا أن يجاهر بمعصية الله تعالى أمام أصحابه وأمام الناس مفتخرا بل ينبغي له أن يستر على نفسه فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل عملا ثم يسبح وقد ستره الله عز وجل فيقول يا فلان علمت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه فينبغي على المرء أن يفتر على نفسه وأن يبادر إلى التوبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب ويصلح أحوالنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Oh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka يا uwa ina yi wa kaina da ku wasici da jin domin shine mafi alkhairin guziri da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da riƙewa domin samun rahauta da tsira a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ta'ala ya umarce mu da jin tsoronsa a gurare da dama a cikin littafin shi mai tsarki daga ciki Allah ta'ala yana ce da mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin bayan Allah masu gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yake ci da mu wattaqu yawman turja'u fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana wadda ga ɗayan ku za ku koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta, kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai za a zo mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba tare da an zalunce ta ba ya yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukanmu na zahiri da ayyukanmu waɗanda suke na baɗi ɓoyayyu domin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu na ayyukan bayi da yake buya zuwa gare shi ya uwa imam muslim Allah ta'ala ya mishi rahama ya rawaito hadisi a cikin sahihin littafin shi daga ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam Hudhayfa Allah ya kara mishi yadda sahabi ne mai girma sahabi ne mai daraja wanda saboda amanarsa da gaskiyarsa manzo Allah yakan keɓance shi da waɗansu maganganu na sirri wanda bai gaya wa abubakar da umar ba ba wai don ya fi su matsayi ba a'a sai don kowa manzo Allah yana ajiye shi a bigiran da Allah ta'ala ya aminta da shi Huzaifa yake gaya mana yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wani hadisi wanda yake mai tayar da hankali ƙwari da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yakan bijiro wa da zukatan bayi fitintunu iri-iri fitina bayan fitina fitina bayan fitina kamar yadda saƙar tabar ma take wannan saƙar tana bin wannan wannan tana bin wannan haka Allah yake wa da bayi fitintunu a cikin zukatansu wata zuciyar tana karɓar wannan fitinar wata zuciyar kuma Allah ta'ala yana tsare ta daga wannan fitinar manzo ya ce dukkanin zuciyar da ta karɓi wannan fitinar ka ƙi ta karɓi ainihin wato aminci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jarrabe ta da wata fitina ta karɓa ta aikata wannan fitinar ta aikata wannan saɓon Yanzu Allah ya ce duk lokacin da bawa ya aikata saɓon Allah zai sanya a ɗiga mishi wani baƙi a cikin zuciyarsa har sai ya zama na zuciyar ta ne ta zama baƙi irin kamar wani abu wanda yake na ƙarfe wanda ya tsatsa yau ya yi wannan saɓon an ɗiga masa gobe ya yi wancan an ɗiga masa jibi ya yi wancan laifin an ɗiga masa baƙi jata ya yi wancan an ɗiga masa baƙi manzo Allah ya ce haka zai ta aikata saɓo ana ɗiga masa baƙi a zuciyarsa har sai zuciyarsa ta yi baƙi irin ta gama lalacewa ta yadda alkhairi dai wannan zuciyar ba ta san shi ba babu wani abin da ta sani face sharri da saɓon Allah subhanahu wa ta'ala da ita da iyakarsa manzo Allah ya ce wanda kuma aka bijiro masa da wannan fitinar amma ya kiya aikata laifin da aka jarrabe shi da shi ya ji tsoron Allah to wannan zuciyarsa za ta kasance fara za ta kasance kyakkyawar zuciya wadda bata san saban Allah ba babu wani abu da ta sani sai aikin alkhairi haka Allah ta'ala yake tasarrufinsa a cikin zukatan bayi wani a jarrabe shi ya iya cin jarabawarsa wani a jarrabe shi ya kasa cin jarabawarsa domin rayuwar ga baki ɗaya Allah ya halicce ta ne don ya jarrabu bayi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarrabe ku ya ga wane ne wanda zai ta aiki a cikin ku ya ƴan uwa mu sani cewa duk lokacin da bawa ya kasance yana biye wa son zuciyarsa yana aikata san ransa yana biye wa jin daɗin duniya da ƙyale-ƙyalenta wannan bawan zai kasance bai san komai ba sai saƙon Allah bai san komai ba sai ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk lokacin da wata fitina ta zo za ka same shi ya afka cikinta ya saba wa Allah ya ƙetare iyakar Allah bawan da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare shi za ka samu kowane lokaci yana cikin aikata alkhairi yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a yana kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala musani ya ‘yan uwa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa su zuwa gida biyu masu yi masa ɗa'a masu sa sau da ƙafa da kuma masu biye wa san zuciyarsu waɗanda suka riƙi san zuciyarsu a matsayin allolinsu kaɗai abin da za su yi shi ne abin da zuciyarsu take so wannan abin ko da ba shi da kyau in zuciyarsu tana so za su aikata wannan abin ko da laifi ne in zuciyarsu tana so ba su damu ba ko da saɓon Allah ne ko da zai janyo musu azaba da fushin Allah matukar zuciyarsu za ta ji daɗi idan sun yi to shine abin da za su aikata shi yasa Allah ta'ala ce afa man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawa shin baka ga ba waɗanda suka riki son zuciyarsu a matsayin alloli suke fifita son zuciyarsu fiye da umarnin Allah da manzansa Allah ta'ala yana rufe jinsu da ganinsu fa adallahu Hullahu ala ilmin Allah zai ɓatar da su daga ilimi ba za su taɓa tsanin ilimi ba ballanta na su yi aiki da shi wa khatama ala sam'ihi wa kalbe, Allah zai rufe zukatansu da kuma jinsu ta yadda zuciyar ba za ta karsa musu gaskiya ba jin ba zai ji abin da ake faɗa musu na wa'azi ba balle ya amfani da shi waja'al ala basrihi ghishawa Allah ta'ala kuma zai sanya rufi a ganin su ta yadda babu wata aya ta Allah ko izina da za su gani su azalfi da ita siwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a me ya janyo Allah ya musu wannan saboda yadda suke fifita son zuciyarsu yadda suke ƙetare iyakar Allah yadda ba sa jin tsoron Allah yadda ba su ɗauki dokar Allah a matsayin doka ba Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sanya kaso na biyu su ne muminai waɗanda kowane lokaci tsoron Allah suke ba sa saɓon Allah ba sa ƙetare iyakar Allah babu aikata babban zunubi babu aikata ƙananan zunubi sai abin da ya zama dolan dole babu yadda za su irin waɗanda Allah ya ce allazina yajtanibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa lamam sune waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai suke nisantar manya-manyan laifuffuka ba sa aikata komai sai abin da ya zama dole dole ba yadda za su wani ma ba za su aikata shi da niyya ba wani ba za su aikata cikin sani ba sai a bisa ga rashin sani shine allama ya uwa Allah subhanahu wata'ala ya hore mu da nisantar aikata saɓo da nisantar ƙetare iyakarsa Allah ta'ala ya ce ya wala taqrabul fawahisha ma zahara minha awa ma batan kada ku kusanci alfasha kada ku kusanci manyan laifuffuka waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a ɓoye Allah ya ce kar mu kusance su mu fahimci wannan 'ya'yan uwa ba cewa Allah ya kar mu aikata ba a a cewa ya kar mu kusanta saboda hani akan kusanci ya fi ƙarfi akan hani akan aikatawa a ce ka kusanci abu hanin ya fi tsanani akan a ce ka yi kaza ina fata an fahimta ba a so maka kusanci inda abin yake kwata-kwata ballantana ka kai ga ainihin wato aikatawa wannan hani ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan manya-manyan laifuffuka da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana Allah ya hana aikata laifuffuka wanda a wannan zamanin namu ire-iren waɗannan laifuffukan suka zama ado suka zama kwalliya suka zama wayewa suka zama cinyewa face kaɗai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu daga cikin waɗanda ka tsiratar saɓon Allah alfasha iri-iri a yau babu irin wanda ba a yi a cikin al'umma babu irin laifin da ba a yinsa a aikace babu irin laifin da ba a tallatawa ta kai ta kawo tallatawan ma yanzu ana yin ta a fili ana yin ta a zahiri laifuffukan da al'ummatan da suka gabace mu suka aikata Allah ya halakar da su saboda wannan laifin guda ɗaya yau ana yin fiye da ire-iren waɗannan laifin sama da guda ɗari. Mu ɗauki luwaɗi, abin da mutanen annabu Lutsa alaihi salam suka aikata aka halakar da su. Abin da annabu Lutsa alaihi salam ya ce da mutanensa kun zo da abin da gabaninku babu waɗansu mutane da suka taɓa aikata irinsa walutan izkala ne ƙaumi a ta'tun fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ina lokacin da lutsi yake ce da mutanensa ya ku mutane na ku sani kun zo da wata alfasha babban laifi wanda gabaninku babu waɗansu mutane da suka taɓa yinsa namiji ya nemi namiji ɗan uwansa ku gaya min yau ba a yi ta kai ta kawo yau a ƙasar nan kai ba ma a ƙasar nan ba a nan jihar kano akwai garuruwa ko unguwannin da suke da ƙungiyoyi na luwaɗi a jihar kano akwai unguwanni wanda ƙungiyoyi ne da suna 'yan luwaɗi a nan jihar kano hukumomi kuma sun sani hukumomi sun sani akwai unguwanni da yara matasa masu ƙananan shekaru shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai zuwa ashirin suke tasowa da ɗabi'a ta daudu a nan jihar kano suna ɗaukan bidiyo suna yaɗawa a kafafen sadarwa hukumomi suna ji suna gani al'ummar unguwa suna ji suna gani yaran ba ɓoyayyu ba ne guraren da suke zaune ba ɓoyayyu ba ne guraren da suke bidiyo su yada ba ɓoyayyun gurare ba ne ba amma hukumomi suna ji suna gani sun zuba musu ido yana daga cikin yankunan da suka yi shuhura a jihar kano wajen harkar luwaɗi in ka ɗauki yankin ɗan dinshe a cikin ɗan dinshe zuwa goburawa har ƙungiya ce ta 'yan luwaɗi a cikin waɗannan unguwannan. ka ɗauki hotoro zuwa tsamiyar boka zuwa tishama zuwa can tsallaken mariri nan ma har ƙungiyoyi ne da su na 'yan luwaɗi hukumomin jihar kano suna ji suna gani an zuba musu ido yara matasa 'yan daudu za ka ga suna rawa suna rungumar juna a tiktok ana ɗorawa an ga inda aka yi bidiyon an san yaran a ina suke amma hukumomi ba za su ɗauki matakin shari'a a kansu ba a jihar kano a unguwar hotor a kwanakin baya aka kama yara matasa 'yan daudu sun yi auren jinsi ƙarshe mai aka yi musu hizba aka kai su aka yi musu wa'azi aka ce ku dina ko bulala ɗaya ba a yi musu ba a haka za a dina ba a maganin zinace-zinace yau ka shiga kafafen sadarwa tun daga kan facebook instagram tiktok whatsapp x twitter kenan ga yadda ake tallata zina yarinya budurwa balagaggiya za ta fito tana tallata sassan jikinta a matsayinta na kawaliya tana tallan kanta tana tallan wasu namiji gardi za ka gan shi ya mayar da kansa kawali za ku yi ciniki da shi ka biya shi ya tura maka lambar wata karuwa ku je ku haɗa wani waje ku yi zina yau ya zama ruwan dare a tsakanin al'umma a jihar Kano fa inna lillahi wa inna ilaihi zina da Allah ta'ala ya ce wala rabu zina kar ku kusanci zina kar ku kusance ta ba ma ku aikata ba yau tallanta ake yi tallanta ake yi yau ta kai ma akwai groups a WhatsApp da group a facebook wanda ake tallatawa ma mutum ko ba shi da kuɗi in yana cikin group zai iya yi kawai da sun shirya da wata suna da inda za su haɗu su je su yi abin da suke bukata ka je izba malam ka ga cases wanda sai ka zubar da hawaye saboda takaici 'ya'yan musulmi hizba ba ta da wani ƙarfi kawai suna ne a ce hizba ana aikin Allah amma wallahi ba ta da hurriyar da za ta gabatar da irin masu laifuffukan nan kotu ta musu hukuncin da ya dace saboda hizba ce ta kawo sai an yi magana a ce ana shari'ar musulunci kuma ƙarya ne ga ibrahim nan kusan bai shi ya gaya muku irin kesas ɗin da suke samu a hizba ire-iren waɗannan abubuwa wallahi azim wani kesin in kaji sai kanka yi ƙara gurus na 'yan mata da samari na baɗala na sabon Allah ya kai matsayin da zai wuya a cikin gari ka lissafa unguwa uku hudu biyar baka ga da akwai irin wannan tim ɗin na 'yan luwaɗi ko 'yan maɗugo ko mazinata ba a cikin unguwanninmu wasu daga cikin iyaye sun sani wasu daga cikin iyaye ba su sani ba wasu daga cikin al'ummar unguwa sun sani wasu daga cikin al'ummar unguwa ba su sani ba kowane lokaci cikin saƙon Allah muke kowane lokaci cikin ƙetar iyakar Allah muke kowane lokaci cikin aikata alfasha muke don Allah ku gaya mun ta yaya Allah ba zai jarrabe mu da cikin tunu iri-iri ba ta yaya Allah ba zai jarrabe mu da musibu iri-iri ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ce, babu wata al'umma da za ta dinga aikata saɓon Allah subhanahu wa ta'ala har a kai ga matakin da ma ake dena ɓoye laifin a kai ga matakin da ake tallata laifin manzo Allah ya ce face Allah ya saukan musu da musiba da cututtuka waɗanda ba taɓa yin su ba a baya sai Allah ya saukan musu da musibu iri-iri wanda ba za su iya ba a kai jallin da musibar za ta tsananta ba su roƙi Allah Allah ba zai amsa musu ba wallahi mun hau wannan hanya ka je asibitoci malam ka ga cututtuka iri-iri waɗanda in ka koma shekara goma sha biyar ashirin baya ba a san su ba haji asibitoci ka gani shekara ashirin baya hiv da ake magana sama-sama ake jinta amma yanzu ka je asibitoci inda ake karɓar maganin hiv ka ba wa idanka abinci ka je ka yi kallo kansa ɗin nan da ake magana da shekara ashirin baya wa ya san wata kansa amma yau babu cutar da take kashe mutane kamar wutar jeji sama da kansa ka je asibitoci fitintunu da al'umma suke fama da su a yau wallahi halin da muke ciki yana daga cikin haƙƙin Allah da muka taka Sabo ƙetare iyaka ɓarna shine abin da ya fi jefa al'umma cikin halin ƙaƙa na kayi yanzu babu shekara goma sha wani abu muke ta kuka a kan tsaro tsaro tsaro ba kullum abu ƙara dagulewa yake ƙara lalacewa yake yi tsaron najeriya kullum lalacewa yake zaman lafiya a najeriya ya zama tarihi dai a ce a shekarun baya ana zaune lafiya ko ina kake so za ka je amma a yau fa shugabannin muna da su jami'an tsaron muna da su kayan yakin muna da su amma an mayar da rayukan al'umma da jinanin al'umma sun zama siyasa ana wasa da rayukan al'umma ana wasa da jinanin al'umma saboda wasu daga cikin 'yan siyasa zubar jinin shine nasararsu yanzu ka je jihar kebbi ka je jihar niger ka tambayi abin da ya faru a 'yan kwanakin nan daga wata ɗaya zuwa yau a kebbi akwai garin da aka shiga aka kama mutane aka dinge musu yankan rago sai da kwatar garin gaba ɗaya tare ne da jini ba a fi sati da yin wannan na kyabbi ba sai ga shi a naija 'yan ta'adda sun ƙara kewaye kasuwa mutane suna cin kasuwa aka dinga kama su ana musu yankan rago wani a yanka shi ta gaba wani a yanka shi ta baya a kashe mutum har lahira amma shugabanninmu suna ji suna gani suna da damar ɗaukan mataki ba za su ɗauka ba saboda ba jina nan al'umma da rayukansu ne a gabansu ba kuma a haka za su zo mana kuma mu ƙara zaɓarsu mu ƙara tura su su wakilce mu kuma su ci gaba da kashe mu kullum abin da yake faruwa kenan ta yaya za mu zauna lafiya ba mu ji tsoron Allah ba ta yaya za mu zauna lafiya ba mu ɗauki iyakar Allah a matsayin red line da ba a tara shi ba ta yaya muke tsammanin za mu nutsu ta yaya muke tsammanin za mu zauna lafiya Allah zai kiyaye mu ne idan mun kiyaye dokokinsa da iyakokinsa daga lokacin da ka nuna Allah babu ruwanka da Allah Allah zai tabbatar ma da babu ruwansa da kai in Allah ya ce ba ruwansa da kai kuma ka shiga uku ka lalace rayuwar kana ganin ta sai ka buraci gara ma mutuwa wallahi da irin wannan musibar da da muke ciki a Najeriya wallahi gara Allah ya ɗauki rayuwar mutum in yana kyautar san zai dace a wajen Allah kana zaune a gida baka da nutsuwa kana daddanna wayarka zaka ga abin da zai tayar ma da hankali ya saka cikin damuwa ya saka cikin kuncin da sai ka zubar da hawaye kai fa abin bai zo kanka ba duk irin wannan matsalolin tsaron da a wajen Kano muke jin su yanzu a cikin Kano ake yansu bai wuce sati ɗaya baya ba a cikin shanona an ji an ɗauki mutane aka sako bidiyon mutanen ana dukansu suna ihu suna ba da haƙuri suna a taimaka musu a kawo musu ɗauki na yi imani da Allah shugabanninmu sun ga wannan bidiyon mutanen da ake kashewa ba dare ba rana na yi imani da Allah shugabanninmu suna ganin wannan bidiyon yadda ake zubar da jinin al'umma wallahi al'azimu sun sani kuma suna gani kuma wallahi suna da ikon da za su ɗauki mataki a kai amma ba za su ɗauka ba ba za su ɗauka ba saboda rayuwanmu ba ta da muhimmanci a wajensu muhimmancin rayuwanmu kawai ranar zaɓe ne da za mu je mu dingala musu ne kawai bukatar su gare mu ta ko'ina an jefa mu cikin musiba ta ko'ina an jefa mu cikin ƙuncin rayuwa ta ko ina an jefa mu cikin tashin hankali ta ko ina an jefa mu cikin talauci inda a ce mun bi Allah sau da kafa wallahi Allah ba zai jarrabe mu da waɗannan azzaliman ba in ma Allah ya kaddara sai sun yi mulkin wallahi in mun bi Allah sau da kafa ba zai ba su tasiri akan mu ba amma mun ba gini aka ce tun zane. mun ba gini tun zane. daga lokacin da muka ji cewa saƙon Allah ba komai bane ba daga lokacin muka yi sallama a cikin musiba da tashin hankali da bala'i kuma wallahi ba za mu taɓa fita ba sai mun koma zuwa ga Allah inna Allah la yughayyiru ma ƙaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane halin da suke ciki sai sun canza da kansu kana cikin yalwa kana cikin wadata kana cikin kwanciyar hankali in ka tsinci kanka a cikin musiba da bala'i to ka bar wannan nutsuwar da kake ciki ne ka bar bautar Allah da kiyaye iyakokinsa haka kuma ba za ka taɓa fita daga cikin musibar da kake ciki ba wallahi sai ka ɗauki Allah a matsayinsa na Allah sai ka ji tsoronsa sai ka tsaya inda ya ce ka tsaya ka bar inda ya ce ka bari sannan ne za ka zauna lafiya so da haka ya kamata mu farka ya uwa ya kamata mu farka ya kamata mu faɗa ko don gobenmu ko don goben 'ya'yanmu da jikokinmu mutanen nan ba su da tausayi ba su da imani ne ma suke masu mayar da abin gado su mulke mu iya 'ya'yansu su mulke mu jikokinsu su mulki 'ya'yanmu da jikokinmu abin da suke bukata kenan ba za mu iya canza su ba amma za mu iya canza kawunanmu in mun canza kawunanmu su kuma Allah zai canza mana su da ni da ku kowa ya san waye shi banin insanu ala nafsihi basira kowa ya san waye shi na san me nake mai kyau na san me nake mara kyau ka san me kake mai kyau ka san me kake mara kyau yau idan na ce zan gyara kai ma ka ce za ka gyara gobe muka haɗu muka gyara wallahi za mu mamakin yadda Allah zai gyara mana amma matukar muna tafiya a haka muna ganin ɓarna ba za mu iya tsawatarwa ba gobe za mu tsinci kanmu a cikin wannan barna. kaga ba ranar kawo gyara kenan so da aka wajibi ne a gare mu yayan uwa mu daura kamara ta gyara manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi hannu aka fara cewa unguwanninmu yaranmu ya mu'amala su take da junansu su waye suke shigo mana in sun fita namu yaran ina suke zuwa wallahi duk inda ake waɗannan rashin mutuncin da fitsarar babu inda ba a san ana yi ba saboda muna kira ga hukumomi dukkanin hukumar da take da haƙƙi akan lalacewa tarbiyya a yau ya kamata su ji tsoron Allah su fuskanci haƙƙin da ke kansu Allah sallallahu alaihi wa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa a cikin ku Allah zai tambaye shi kiwon da ya bashi ƴaƴanka iyalinka sai Allah ya tambaye ka tarbiyyar su ranar tashin ba. waɗannan yaran da muke magana a kai yaran da suke harkar daudi ɗin nan ga yaran da suke luwaɗi da waɗanda ake luwaɗi da su wallahi azimi iyayensu sai sun yi wa Allah bayani ya aka iyayensu suka faɗa wannan harkar ƙarya ne ɗanka yana wannan harkar ya suna a cikin harkar a ce baka sani ba ƙarya kake yi wallahi dole sai an samu wanda zai kawo maka kuka ya ce ka tuntuɓi tarbiyyar ɗanka ana zargin sa da kaza ko da ba a fito an sarraha maka cewa yana yi ba zai wuya a ce ba wanda ya taba zuwa ya same ka yi ma wani korafi a kan ɗansa ƙarya ne so da yanzu iris ake jira ma mutum ya yi wani abin a yaɗa shi a gari in ba a zo an gaya ma ba za ka ji ana yi in ka zo wanda za ka ji an yi shiru wayoyin hannun da muka ba wa 'ya'yanmu ka dinga bibiya lokaci bayan lokaci wallahi wata daga inda kake zo ba za ka iya tashi ba ba za ka iya tashi ba saboda musibar da ke cikin wayar malam mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa mu ji tsoron haɗuwarmu da Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba mu koma izuwa ga Allah mu sani halin da muke ciki duk wani laifi da muke aikatawa matuƙar muka mutu akan wannan laifin haɗuwarmu da Allah ba za su yi mana kyau ba mutuwa mun yi magana a kanta ba ɗaya ba biyu ba ba ta sallama ba ta ba da notice sai dai kawai ka ji ana ku toshe can ku rufe can yanzu jiya da daddare nake ganin bidiyo na wata mata a wajen aikinta tana jawabi na godiya ga kwalif ɗinta abokan aikinta tana godiya wa shugaban ma'aikatar tana bayanin ta tuntsire ta faɗi ta mutu bidiyon yana nan yana yawo a social media jiya da daddare na ga bidiyon yau da safa gashi nan ana ta yaɗawa tana bayani a wajen aiki a kan kujera wallahi a take a wajen Allah ya zarira kai ba ka jin za maka irin wannan da zini da nake maganar kaɗan daga ikon Allah in lokaci na yayi wallahi gani za a yi na faɗi kawai ƙudiyar amur ba a yi shawara da ni ba da an gaya min zan zo sayan kwanciya ta a gida ta zo ta ɗauke ni wataƙila in na gama abin da nake anan na kama hanya ba zan je gidan ba sai dai a kai gawa ta. haka kai da kake sauraro na hakan tana iya kasancewa da kai wani shiri kai wani tanadi kai wani shiri muka yi daki ɗaya yanzu dan Allah da ni da ku a halin da muke ciki yanzu a ce mutuwa za ta zo ta ɗauke mu mun yadda wallahi ba na je a cikinmu nan akwai wanda zai ce ya yadda a cikinmu dai nan Allah ya ce wane za ka mutu yanzu ka yadda wallahi ba na jin akwai wanda zai yadda ni dai ban yadda ba ba na ji a cikinku akwai wanda zai ce ya yadda saboda eh, abu ne mai matukar wuya ka ce ka gamsu da kanka ɗari bisa ɗari ba ka saba wa Allah suna ka me mafita ya uwa mu tuba mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ada mu tuba mu komai zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala, Allah ka gyara mana halayenmu, Allah ka yafe mana zunubanmu, Allah ta’ala ka dawo mana da amincinmu da nutsuwanmu da kwanciyar hankalinmu, Allahuma izal Islam wal Musulmin, wa zalla shirka wal mushrikin, wa ada ka ada addin, wa ibadikal muwahidin, wa hami hausa ta ya rabbal alamin. Allahumma amin na fi autanina, وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتباك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله